inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'adi fi hada khairul ibad yau muna 29 ga watan jumadal ula shekarar musulunci 1437 wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta 2016 miladiya idan ana bai da karatun har yanzu dai muna cikin mukaddima ko mukaddima ta harko harko har yanzu dai malam kusan yana son ya gargaɗo magana zuwa ya kai ka zuwa maudu tushen batu na wannan littafi har yanzu kamar dai ya faɗa ma ma'anat ko kuma dalili ko maudu'in wallafa littafin amma bai kai can ba bayan ya gama kalimar shahada wadda ta ƙunshi shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah da kuma shaida cewa Muhammad manzon Allah na ta ƙarƙashin nan ya gargado da Allah ya wajabta awa shi manzo sallallahu alaihi da'a a girmama shi a so shi a ƙaunace shi a tsayo da haƙoƙan shi sannan ya nuna mana cewa ba wata hanya ta shiga aljanna duka ƙofofi Allah ya toshe su sai hanyar shi wannan ma'aiki annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ya sanya kaskanci da walakanta ga duk wanda ya saba ma hanyar ko al'amarin shi wannan annabi mai daraja kan haka sai ka muna hadisi wanda ingantacce na a cikin musnad na Imam Ahmad bayan haka sai ya ce mana to kamar yadda muka san cewa kaskanci da walakanci sun tabbata akan wanda ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka na girma da ɗaukaka da ƙasaita da samun daraja duka sun tabbata ga wanda ya masa da'a ya bi shi to ƙoƙarin wajen ka waɗannan dalili na cewa duk wanda bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi adda girma shi adda ɗaukaka shi adda ni to sai kamo na hadis ku ayoyi waɗanda muka fara da su sannan za mu tashi kan ayar da ana ta rigima ga fassararta kila masu harshen larabci sun samu wurin saɓani ko ko ɓangaren malaman aƙida ko ko malaman tauhidi suna da wani wuri kuma gashi na a ta takaddama ko masu hukunci hukunce su yi ta takaddama ko masu nahawu su yi ta rigima to duka dai karkashin ita ce wace aya ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka min almu'minin wannan ayar malam ya gitto da ita wajen kokarin nuna cewa nabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa ko masoyansa su ne masu daraja ina fata mu gane wannan sai malam ya ahamu ya tuno da cewa wannan ayat ana mata kuskuren fahimta ko kuskuren fassara wanda kuskure wajen fassarar ta zai kawo matsala ga akida sai ya tsaya ya tahalilin ta bangare biyu tahalilin ta a bangaren loga ko a loga reshin nahawu ya fidda shi bangare na biyu kuma ya yi tahalilin ta a bangaren hadisai da akida ya nuna ma cewa in ka fassara haka shi a daidai duk shi luga ta goyi baya shi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suka goyi baya shi kaza suka goyi baya amma yayin da ka fasara haka to ya saba ma luga sannan ya saba ma hadisai sannan ya saba ma wasu ayoyi kai gaba ɗaya ya saba ma aqida a fahimci wannan yanzu za mu tashi kan haka ya kawo fassara guda hudu uku daga cikinsu su ne halattattu ingantattu ko wace kai da su Arbiya ta halatta amma ta uku ɗin ko in ce ta hudu ɗin ita ce kuskure kuma ita ce kilan mafi yawan yan bidi'a suka kan hujja karkashin ta suna hidda halaccin hada Allah da manzo wajen kira ko hada Allah da manzo wajen neman taimako ko ko cewa kai don Allah don annabi ko ko wani abu mai kama da haka bar dai ma na ya ja mana ayat ta kwana mujiya wa qala ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد وقال تعالى يا أيها النبي Allah madaukakin sarki ya kira manzon sa yace ya kai wannan annabi mai daraja hasbukallahu Allah ya ishe ka Allah shine mai ishinka wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma ma'ishin waɗanda sun ka bi ka wato mumminai. waɗanda sun ka bi ka ba daga cikin mumminai ba don duk mumminai sun bi manzon Allah in ka ce waɗanda sun ka bi ka daga ciki muminai kenan akwai muminan da ba su bi manzo Allah ba kuma mumini a ga imani ga kin bi annabi a a saboda haka min din nan ba tab'idiyya ta ba ba mai nuna ba'ta ba tafsiriya aka ce mata ehin wa man ittaba'aka kuma ya ishi waɗanda suka bi ka minal mu'min wato mu'minai min din ta wato ta fassara an kai ba ka don a ƙara fassara ma ashe biya ta mi biya ta imani ba biya ta dugadugai ba ba biya ta zahiri ina ganin ka kawo wuce in da ka bi ba biya ta imani ashe kuma ya ƙara faɗa ma kenan har yanzu biyar ta imani tunda ko manzon Allah yana rayu ko bai rayu kana imani da shi to har kai ta shafa ta yanzu amma da sharaɗin kana da imani Imanin ka shi abiyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a lokaci guda kuma shi zai ba garantin a ce Allah ya ishe ka kakka damu da kowa an fahimci wannan ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin mala yace to bari fassara muku yace ai Allahu wahda Allah shi kadai kafika ya ishe ka wa kafi atba'ika atba'ika bi kasr wata nuska yana samu ainun fata wannan dab'i na dai ba kurin abin kunin dab'i na atba'ika kuma ya ishiwa ya ishi mabiyanka fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin in dai kuna da Allah to ba ku bukata komai ga kowa ba ku bukata kowa in dai da kai da wayanda sun kaji ka to in dai kuna da Allah to shikenan alhamdulillah haka malam ya fassara muna da Allah sai wani ya ce to mi a madogarar ka ga haka ko ko Allah gafarta malam wannan aya fa mun ji ana mata fasarori da dama sai ce dakata ya ce wa huna qadirani a wajen fassara wannan aya za a kadiri biyu kila masu hausa sun abin da a kadiri za a kawo wani abu kamun in kai can bari mu ji inda rigima ta samu asali a larabci a harshen larabci akwai abin da aka ce ma harful jarri ai hakuri ko da na mai sai kamar sabon ba sabon abu na ba harful jarri suka ce idan harful idan an kawa abu jarra da harafin jarri shi majaruri karatun ya haito ko shi majaruri to majaruri gida biyu na ko in ce uku akwai majarurun bi harfi jarrin sannan akwai majarurun bil idafa sannan akwai majarurun bit tabi'a to ba tabi'a muka magana ba yanzu biyu muka magana majarurun bi harfi jarrin ko majarurun bil idafa suka ce to in ka kawo majarurun bil idafa ko majarurun bi harfi jarrin in shi dai majarurun bamiri na in bamiri na to bai halatta a yi adafi bisa garai a ƙulla wata kalima suna zahiri bisa ga majaruri sai an maimaita abin da ya jarra sawa'un abin da ya jarra harafi na ko suna misali Allah sarki na mana bayani a cikin sura Fussilat lokacin da yace ma sama da ƙasa ko ehe yace fa qala laha walil fa qala laha ita samawat walil ardi itiya taw'an aw karha qalata sai yace fa laha sai kuma ce yace walil wali ya komai mai tali bai ce faƙala laha wal bal ardi ba sai an sake maimaita li din nan an fahimta faƙala laha walil ardi in sunana cewa ya yi lokacin da annabi yakubu yana tambayar 'ya'yan shi mi za su bota ta ma baya gare ƙalu na abudu ilahaka ka sai su ce ni wa ilaha an ka sake maimaita ilahu dun ba a cewa haka wa a ba'ika ba a maimaita ilahu ba ilaha ilahaka wa isa suka ce dole sai an sake maimaita ilah to a yayin da Allah ce hasbuka lahuka a ce a roki manitta ba aka milmuna a ce shi ya ɗafi a ga ka ko suka ce dole gina sai an ce hasbukallahu wa hasbuka wa hasbuhi afwan wa hasbu man ittaba'aka min almu'min sai an maimaita hasbu wanda shi yayi jarran nan ga kafin ako maimaita kalimat sai ta yi jarra ga man in dai ana nuhin da ka da man ittaba'aka min mu'minin matsayin su guda duka Allah nan ya ishe su su biyu in dai haka aka nuhi in haka aka nuhi sai an maimaita hasbu in ko ba a maimaita hasu ba to ba haka aka nuhi ba mi aka nuhi sun aka a ce hasbuka lahu Allah ya ishe ka sai ya zan wa manitta ba aka mil tunda ba maimaita hasbu ba a dafita akan Allahu kenan Allah da waɗanda sun bi ka daga cikin mu'minnai sun ishe ka kenan an haɗa Allah da wasu ko ba haka ba suka ce to kuma haka larabcin kanuni kuma haka take kuma duk abin da ya zo ba haka ba ba a maimaita harafi ba ko ba a maimaita ismul jarru ba to dole na to ko dole mu yi nazaha mu tsalkake qur'ani daga dole ko mu cire shi daga dole sai mu dole kenan tasa mu yi wacce fassara to amma kuma inda an ka tumana an ka wadi ka ce ka tsalkake qur'ani daga dolge baka sun kace Allah ya kure larabci amma kuma kayan mai shirki ko ba haka ba ka hada bai tarayya da shi da wasu ga annabi ne ashe da aka tun ba faɗa nan ba duk kusan eh, abun duk ya zo ya kama da guda to wannan sai ta kawo rigingimu da yawa a cikin malamai akan wannan kauli sai aka yi ta kacce nice mi a idan majaruri da na a yi adafi bisa garai to kauli uku na farko kaulin da ka cewa wani da gabatar la ya juzu sun ka tafi ka wannan kuma duk wata aya da ta zo mai kama da haka nan sun kai tawilinta wannan kaulin ce nan sawa'un in sun ka ga ƙira'a ta kuma ko ƙira'a kila akasarin waɗanda suka karanta haka sai su ce shi shirubita in kun ga sun kaga qira'atu sab'a ta duk gaba ɗaya sab'a sun karanta haka nan ba ta turuwa sai su yi takadiri su ce dole sai an kaddara wani harafi to ala kulli halin sai an kace kan haka nan to yanzu mallan zai mai da kauli raddi kan wannan bare fassara mana ayat da fassara mana sai yace wa huna takadirani akwai kaddara ji za mu yi ahaduhuma alaka wa huna taqdiran ahaduhuma أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية kaji malam saboda haka kai ahlus sunna malamin hadisi malamin qur'ani malamin fiqh dole ka ilarabci dole yanzu mala ya aje ma rigimar hadisi ko aya ko mi da larabci na zai kawo hujja yace an ta kunal wawu yace fasara ta farko wawi a atifatun har ku fita kulli ta kai adifatul liman za ta kulla muna man manitta ba aka mil mu'minina tana kulla muna shi akan mi alal kafil majarurati akan kafin wadda aka wa darra ta cikin hasbukallahu kenan hasbuka wa aka minal mu'minina Allahu kenan hada fina akan hakan haka taka Ya yace ni ce waye juzul afafu to tsaya ka ji don kakkaji an ce ba a haka nan ya halatta yi afafu ala dhamiril majruri akan dhamir majrur bidun i'adatil jarri ba sai an maimaita ma wanda ya jarraba ba sai an maimaita ma hasbuka ba ya halatta a larabci alal mazhabil mukhtar akan mazhabi zababbe ingantacce muhakkaki wa shawahiduhu shaidanni kan wannan ka'ida cikin qur'ani ko larabci ko waƙoƙin jahiliya ko na musulunci ko hadisai kasira da yawa suke shaidannu kan haka suna da yawa kware da gaske Allah madaukin sarki ana cewa cikin suratul baqara yace da ya gargado yace wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi sai yace ni wal masjidil harami da kasara yace wa saddun an sabilillahi wa kufurun bihi bi din nan shi ya jarra ga hi alha ko ehin wa kufurun bihi da kahirce ma shi Allah bihi abdamir ya'udu ila Allah sai ce mi wal masjidil harami duk haka ana karanta na jin duk qira'a ta wal masjidil harami to masjidin harami majrurun na wawu wawu mina wawu aqafin na akan mi zaka aqafi akan ha'u damiri ina an maimaita bi yasa ba a ce wa kufurun bihi wa bil masjidil harami ba saboda jaza wa shawahiduhu kathira Allah barkin sarki sake cewa a cikin suratul nisa'i yace ce ya staftu na kafin nisa’i, kulillahu yuftikum fihinna a saurara, fihinna da miri, fi da miri, haku jarrin, hinna, bamir na, na mu’allafi, mabniyun alalfassi, fi muhalli jarrin da haku jar, sai ce mi, sai wa ma yutula alaikum, wawu harfu asofin, yutula alaikum ma tufun na alab alab bamiri na hinna. kuma bai maimaita fi ba bai ce yas'ulillahu yuftikun fihinna wa fi ma yutula alaikum bai ce haka ba an fahimta kenan ashe ana adafi Allah madaukin sarki ya sake cewa a cikin suratul hijr wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu birazqin sai ce mi wa ja'alna lakum fiha fiha akula fi harfu jarrin ها ضمير كم متصل مبني على السكون في محل جر بحرف جر فيها معايش سيتشمي و و حرف عدفن سيتشي وملستم له برازقين بيتشي وفي ملستم له برازقين با بيبي ميتفي با كلا فهمتا شيسا امام ابن تيم ابن قيم يتشي وشواهده كثيرة samun haka cikin Qur'ani birjit yake ana haka nan ya za ka ce to kuma can kuma abin ban mamaki sun yi ittifaki duk can jaza amma nan ba su ittifaki ba saboda ni saboda ɗaki da wata manufa ko ba haka ba ala kun in an yadda da haka ashe ana haka to ko nan a yadda da cewa hasbukallahu wa man ittaba'aka min almu'minina adafina akan ka in ka ce dan mi ba a maimaita hasbu ba mu ce saboda ya halatta akwai ire-ire ne da yawa in ko haka ya halatta sai mu ce ma hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina Allahu shi addaban ar-rasulu da man ittaba'ahu su addaban kila fahimci wannan wa shawahiduhu kathira sai ce ni yace wa shubahil man'i huwa wahiya shubahi in in aka kawo kakkawo magana kakkawo mata hujja in tana da kari a ce hujjatu ko jam'i hujjatu to su masu na hau in sun ka kawo waɗanda ka ɗaukar cewa ba a wannan ka'idar bai halatta a yi adafin ismu zahiri alal abdamiril majaruri kuma ba a yi i'ada a maimaita abin da ya mai jarra ba sai su cewa wa na fi zalika na fi zalika hujjojinmu a haka to nan ibn qayyim ibn qayyim kamar yana arashi yana soke sai ya ce ai ba hujjoji ba shubahu aka ce musu shubahu bai kwace musu hujaju ba amma ka diba cikin littattafan na hauce aka yi wa hujajul mani'ina huwa qauluhum kaza kaza hujaju sai ce wa shubahu eh rudun su su da sun ka kawo sun kai zaton hujjata eh min na da cewa ba a wannan wahiya ruku suke ruku ruku na eh kasan ka ce abu wahin eh taushi ne ya ya ya yi gunda ya ruba ko ba haka ba ubahiya yawma idin wahiya sama kenan mhm. menene hujjojinsu ko koko shubhohi wanda malam ya ce musu shubha uku ta sun ka kawo na ɗaya sun ka ce zamirul jarri idan dai kafin ko kuma zamiri ya zo majaruri to da shi da abin da ya mai jarra haka suke kamar suna da tanwini an san suna da tanwini kamar sunana muhammadun bari ɗauki misali da shi bin ya hai daɗi ba nai muhammadu ba a kula suna muhammadu mhm, muhammadun ko kun ajiye shi in ce zaidu ko don dai kada wani ya ce ainihi zaidun zaidan zaidin ko tanwini a ciki rabamin tanwini da sunan faɗi tanwini shi ɗai faɗi sunan shi ɗai yumkinu la yumkinu ko suka ce to haka na bai rabuwa shi jarun zamir majarur da shi da wanda ya mai jarra da wanda za a bai rabuwa shi mai jarran nan aljar aljar mai yin jarran nan in ya zo da damir in ya zo da damir ba hasbuka ba barin ko mai ta ba ka shi shi zamirul majarur ba to in ka ce wa man aka kenan miwa man aka jarra ba hasbu ba kan nemi taimako da wawul adafi sai suka ce ba iya raba harafin adafi harafin jarra ko suna mai jarra da wanda ya kawa jarra ba ya raba su raba su haka nan kamar ka raba tanwini da mai tanwini din in yana yiwa to yana yiwa an gane arabiya suka ce wannan kenan arabiya ta biyu sun ka ce a in mun ka akkasa kana cewa bai yiwa kamar ya mun ka akkasa yanzu ta ce marartu ko bika ko wa zaidin mun ka ce bai halatta ko sai ka ce wa bi zaidin ko marartu bika wa bi zaidin suka ce to akasa in ka an kasa za a gaba yiwa farasa ka farasa zaidin sannan ka sa damirin ka ka gani yana yiwa kana cewa marartu bi zaidin wa ka baka mai ta ba yana yiwa ai dole sai ka ce marartu bi zaidin sai ka ce wa bika in dai za ka kawo zami to in ka akasa layi yumkinu to a kisa an ka ga layi yumkinu to fal asalu la yumkinu na wannan kila fahimta irin wa kullu ma addi ila alwajibi fa huwa wajibun in dai ka bulla shi jumla ka ba ta yi ba to in ka mai shi da ba ta yi an fahimci wannan suka ce shubha ta eh hujja ta biyu kenan wanda kai qayyim ce shubha ta biyu shubha ta hujja ta uku tasu suka ce mi suka ce shi jari da majaruri da ɗaika da suka tafiya ba a taɓa ganin guda ba a ga guda ba ba ka taɓa cewa zahaba ibrahimu ila kai shiru ko ka taɓa jin harfu jarrin babu majaruri to kamar yadda ana jar ana ba a harfu jarrin ɗai ba a yi majaruri ba to haka ba a majaruri ɗai ba a yi jarun ba duk in kace hasbukallahu sun kace jumla ta cika jumla ta cika manitta ba aka mai ce sabuwa ta to a ce kuma wancan ya yi aiki kan sabuwa layin kinu waɗannan su ne shubahu guda uku kila na ɗan takaita na amma akwai buƙatar ma in takaita ɗin don saboda in kana son ka gane sai ka koyi larabci sai ka koma zuwa littattafan larabci babban inda za ka samu wannan ta hakiki cikin alkafiyatu shafiya in ka jiba alkafiyatu shafiya ko ka kaga a tashil na ibnu malikin ko ka koma ga albaharul muhit na abu hayyan a ƙarƙashin wagga aya hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ko ka koma ga at-tahari at-tahrir wa tanwir na ibnu ashura ko ka koma ga littafin gana mu'tazili az-zamakhshari al-kashshaf shi ma ka kaddiba hakanan zaka ga duk waɗanda abubuwa an yi ta kacce lice shari ko da yake dan mutazalina nan ya yi sa'a nan ya ayyada cewa jaza kila an fahimta wannan wannan shi a hujjarsu shi yasa imam ibn qayyim al-jawziya yace yace mata ba hujjata ba tun da bata yi ba shi yasa ma mai al-kafit shafiya da mai sharhin suka ce duk waɗannan hujjoji da'ifaina muna da akasinsu muna iya raddi bi min ha akwai hukunci hujjoji da yawa waɗanda sun kai su karhi sai yace babba guda daga ciki wurudu sama babba guda daga ciki a lugayen ana rigima kama ana rigima cikin musulunci ko kana magana abu kaza halal na ko abu kaza haram na in ja ka ja in ja ka ja sai ka ce halatna ko ko ka ce haram na duk abin da ce ne ce in ce mi addalilin ka sai ce qala Allahu ta'ala sai ka ja aya sai ka ta baro baro ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ka ja hadisi ingantacce kuma gashi haka yake lallai to mi ana cewa kuma ina ganin wani abu idan ga asar idza waradal asar bataran batalan ko ba haka ba in dai ga asari ga hadisi ai na ganin ina ganin ta tashi ko to haka ko ga loga in mai luga na ganin ba a yi ko ana yi wasali kaza bai halatta ba wasali kaza ya halatta idza warada sama'u in dai an taba jin wannan maganar ga larabawan jahiliya ko ga shu'ara'ul jahiliya ko ga ko ga ibnu qais fa ibnu qais dangane da ka gani an ce ai ya ce wa qala kaza ba iya kan jahiliya ba kenan to yi hujjaju ana hujja da wannan kanin fil arabiyya to da bale gungurungun an faɗi haka cikin larabci a afwan an faɗi haka cikin alqur'ani an fahimta haka shi suka ce babba abu guda daga ciki muna emi muna ture da magana ga da cewa ai hujjoji ko ko aka akasin wanda kun ce ba ai yazo cikin Qur'ani yazo cikin hadisi yazo cikin magana shu'ara jahiliya da sauransu mun fahimci wannan daga cikin wadanda sun kace ya halatta ai haka cikin magabata kar ka aza duk ahlus sunna na ko ko ka aza duk yan tsauri na ko ko ka aza duk yan aqida na a'a daga cikin mahu ya halatta ai a irin wannan abinda ibnu qayyim ya ta kai ne ko kaka cewa aqida da waɗancan ba wannan ba su da larabci na su san komai a illa aqida ya sha musu kai ba san ai ba san larabci ba ko haka aka cewa ko aha daga cikin wa'an sun ka tafi kan haka na farko akwai Yunus Yunus ka san shi takwara ko aboki ko wajen karatu ne ka magana nasiba wai hina ko ba haka ba ana kirga shi na ɗaya ɗaya daga cikin waɗanda sun ka aza ilmin nahawu ko kuwa waɗanda sun ka haɓaka shi in mun tafi kan cewa ilmin nahawu su abul aswad du'ali da sauran suwa ne suwa ne to Yunus yana cikin gwaraza da sun ka asasa na homil mutakaddimi sannan akwai kuturub kuturub shekara tun karni na 200 da wani abu ya rasu eh tun shekara ta 200 da wani abu ya rasu kusa kusa ya rasu shekara ta 200 ko da 20 da wani abu nan to kaga yana cikin mutakaddimi sannan duk kufiyuna kun san nahawu akwai basriyuna akwai kufiyuna akwai almadrasa basriya sannan akwai madrasa alkufiya sannan akwai madrasa almisriya sannan akwai madarasa al kamu misriya sannan akwai al ko to duk gaba ɗaya kufiyina sun tafi kan cewa ya juzu al-aqafu majaruri dhamiril majruri biduni i'adatil jari duk sun tafi kan haka duk cikin na sun ce imamu akhfash shi ma tafi kan haka kaga duk waɗannan baka magana ma aqida ko rashin aqida tan larabci ko faɗi su larabci ya kanuhi to duk gaba ɗaya sun yi ajazu Da cikin su kakkace ma ɗan ahlus sunna na ma hucewa ba a ba a shirka shi yasa wanda ba su ilarashi ba hatta da mu'tazalai gashi na ambata zamakhshari ko ya cikin mutaakhirina hatta da ibn jinni mai al-khasa'is mu'tazilina ya ambaci haka ibn sida ya ambaci haka duk gaba da sun kace haka nan hitabatun malaman tafsiri wannan duk karkashin ga ayat sun ce ana haka nan jaza kila fahimci wannan sannan daga cikin mutaakhiruna na baya baya don akwai istilahi da malaman luga adda wannan suna da mutaqaddimin suna da mutaakhirin sannan suna da almuhdathin malaman luga adda wannan mutaqaddimin tun waɗanda aka yi daga tabi'ina zuwa shekara ta 500 in ba su ci 500 ba ana ce musu mutaqaddimin da bakin shekara 500 zuwa 700 zuwa 800 har zuwa ta sama 900 ba a tun waye dubu ba ana ce musu mutaakhirun daga bakin dubu ila yau min hada ana ce musu almuhdathun ɗan yau kenan ko eh yan yau to cikin mutaakhirun tunda kaga mutaakhirun ai bil qayyim ka fahimci to daga cikin mutaakhiruna akwai ibnu malik mai alfiya ibnu malik dai wannan eh qala muhammadun huwa ibnu maliki ko ba haka ba shi mai alfiya haka an ra'ayi ne ya juzu al'asafu ala abdamiril majaruri bidun i'adatil jarri an fahimci wannan sannan akwai mi abu hayyana abu hayyana mai azhar muhitu kaga ba ma a ce ma ibn taymiya bale ka ce wannan dan tsauri na to abu hayyana sannan akwai ibn qayyim al-jawziya gashi yanzu a cikin zadul ma'adi sannan akwai ibn aqil wanda ya sharhi ibn malikin al-fath ibn malikin sannan akwai zubaidi ko zabidi suna karantawa mai mai wancan mu'jam yana dictionary a zabidi sannan akwai sayuti a sayuti imamu sayuti wannan da ka sani mai jalalaini wanda amma a cikin na faɗi haka a cikin littafin sa mu'tarakil aqrani sunan littafi na kawai littafin na da daɗi ina na aka shi inda hitina ta yawa kansa yayi magana duk inda matsala an ka hutuma an ka faɗo game da matsalar luga amma ƙur'ani ko hadisi ko wasu maganganu aka yi shasa ce mu'tarak daga itarakana itarak ma'tarak to ana karanta shi mu'tarak ana karanta shi ma'tarak ma'tarak wajen hada ko wajen jayayya wajen rigima ta ni ta al-aqran ara inda da wane da wane a lokacin sunan sun ka gwabza da wane da sun suka gwabza to shi sayudi ya rasa abin yi kamar da suka cewa ko ya toɗe kama tara irin waɗannan yamuci in ya haɗa ƙarshe sai ya da kauli guda ce tuni ina goyon bayan wani don kaza don kaza don kaza don kaza to sayudi ya goyi bayan masu cewa ana ni ana afafu al dhamiril majruri biduni yadatil jarri an fahimci wannan Imamu sayudi sai suka ce ga hanafi aka yi ta a kawalu kan haka mun ji wannan kenan kenan ya halatta ko kenan ya zamu fassara aya ko Allah ya ishe ka da kai da mu'minai ko eh mu ce wa man wa man aka min mu'minina wa harfu afafin man man ism mawsulun na ko ba haka ba اتبع جملة الصلة من المؤمنين tafsiriyata تفسيرية kuma min harfu jarri na almuna majrurun ko. sai a ce jumlat manitta ba aka mil mu'minina ma'tufatun ala ad-damir shine alkafu kuma wajaza zalika fil arabiyya mun ji dai ko in ka fassara haka yanzu ka ka ka yi tauhidi ga Allah ko ka ji shi dai ko ya ishi mu'mine ko to wata fassara ba mu saki ma fassara ita ma kana ai fassarawa haka nan kuma ta baka Allah dai za a kadaita malai yace mun asani والثاني أن يكون الواو واو مع وتكون في محل نفذ عطفا على على الموضع فإن حسبك في معنى كافيك أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم قال قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند wasani kauli na biyu shi ma tsalkake Allah zaka in ka dauki wannan an takunu an takuna alwawu wawun za ta kasance wawa ma'a wawa ma'a wawu al'iyya ada kace mu wawu ma'a ehe eh kaga kamar ya sa mata wawu ma'a wawu ta mai ma'anan ma'a fi muhalli eh, wata kunu man to man din nan da ta zo bayan ta wa manitta ba aka ita man din sai ta kasance fi muhalli nasbin a bagirin nasba ehen aqafan ala mawdi'i misali ne sai ka ce mi sai ka ce kharaja zaidun wa tulu'a ash-shamsi tulu'a ko eh ah, la ba ba la ba al suka ce la ko mai kama da haka ah wadulu al jabal afwan al jabal bari in suka ce al la eh kharaja zaidun wa shamsi ko wa tulu'al jabali waw dinnan wawul ma'iyya zaidu ya hito a yayin da tare da lokacin rana na hitowa ba kharaja zaidun ba kharaja shamsu ba ba kharaja tulu'u ba ehin wa dinnan tulu'a ba adafi fina ba akan zaidu wawu wawul ma'iyya na kharaja zaidun wa shamsi an gane aiko. ehen a mata mata sariqu wa ruqudahu ko wa malahu li'anna al-malu la yamutu mata sariku barawo ya mutu wa malahu ai ma'a malihi yayi sata tana nan yammaci sai ka ce ikon ikon Allah kaga da san da bai sata ba ko ba haka ba to ya unhwanin sata ba ci unhwanin sata ba sai a ce mata sariku wa malahu wa mala la la wawu sai a ce wawul ma'iyya mala sai a ce maf'ulun ma'ahu shi aka ce maf'ulun ma'ahu mansubi na kan ka'ida to sai mu ce mi sai mu ce hasbuka ka eh kai ya rasulullah hasbuka allah allah ya ishe ka wa tare da kana kai din kai din a yayin da kana tare da mabiyanka kana tare da su kenan wannan ya daɗi ko ba haka ba ba Allah ya ishe ka daban sannan kuma ya ishe mumin ne daban tana da daɗi amma kai daban an raba ku kai daban su daban duk Allah ya ishe ku to ya ita ko ga fasara ta biyu Allah ya ishe ka kai din kana tare da ka da mabiyanka kuna tare wuri guda Allah ya ishe ku ishara ta na cewa manzon sallah sai ya tare da muminai ne muminai suna tare da annabi ba su rabuwa kila an fahimta wawu wawul ma'iyya shi ya sami shi yasa yace fa inna hasbaka kalima hasbuka fi ma'ana tana nan ma'anarta ta kasika ya Allah ya sheka ai wato Allahu yakfika wa yakfi man ittaba'aka haka take kama ta kula arabu wannan wajahin wannan arabiyar da muka ci wawu ta zan wawul ma'iyya ina shahidinta sai mu ce larabawa na cewa hasbuka hasbuka wa zaidan kaji ba wa zaidan ba wa zaidun ba hasbuka wa zaidan dirhamun dirhami guda tal kai da zaidu ya ishe ka ku biya ishe ku ko sai an shiga naira dubu guda ta ishe ka kai da ka kaga kenan ashe ita din kai da shi in kuka ce kuka yi manage tare kuka ta ishe ku ko eh to haka nan a ce hasbuka kai ya rasulullah wa man ittaba'aka Allah kila an fahimta amma sai Allah ya yi taqdimin ismul jalala kan me kan na biyu din da jumlar laraba take hasbuka wa zaidan dirhamun shi wanda ya ishe su shi an na ƙarshe amma jumla Allah larabcin ubangiji Allah madaukakin sarki sai ce hasbuka Allah wa man ittaba'aka min bai ce hasbuka wa man ittaba'aka Allah min almu'minin Allah ba saboda ni saboda kawo ka'ida ba a raba Allah da manzo Dun a yayin da inda a larabci nika magana inda ya kawo hasbuka sannan ya kawo muminai sannan ya kawo Allah to an bace ko ka hanwari Allah da manzo wajen biya to wajen biya da Allah da manzo tare suke ba sani ba ko gane wannan ehe shi yasa akwai faslu akwai waslu a larabci ko wace kalima tana biye eh, wata wadda da ka cire ka dan musanya ko ka ji ga kunne yayi dadi to bai dadi ba bai yi ba hasbukallahu ومن اتبعك من المؤمنين أصله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله waɗannan wawul ma'iya na kai da waɗanda a tare da kai lawarcin ya dawo ko sai Allah ta malam ibn qayyim yace ga wani mawaki na cewa idza kanat al hajja'u wa shaqqat al 'aswa fa hasbuka wa dhahaka fa hasbuka wa dhahaka ba wa dhahaku ba wa dhahaka sayfun muhannadu idza kanatil haija in ana ha maza ha mata gumurzu kwada haija kura ta murtuke wan shaqqatil asa dan uwa ya rabu da dan uwa ne ana cewa a larabci in shaqqatil asa kowa ya bi wannan yayin nan ba mai ceton wani kowa ta kai ne ya kai to idan hada yayi hada an ka waye gari kowa ta kai ne ya kai sai ya ce mi fa hasbuka wadda haka yace kai ranka yarde sarki na ya karbo ku hakuri kai ranka yarde da kai da kanin da haku saifun muhannadu takobi ga ya madini na wuce ya ishe ku ishara ta kan cewa jarumai na su inda duk hayaki ya murtuke aka ya muce to su ba batun gudu ba da sun zaye to takobin zai musu hanya wannan yabon sa na kai ko idza idza kanatil hija'u wa shaqqatil 'asa fa hasbuka wa dhahaka sayfun muhannadu A ashe halatta a larabci ai mi akawa wal ma'iyya amma har yanzu fa hasbuka wadhahaka ai taqdimi wa wal ma'iyya da maf'ulun ma'ahu kan mi kan saifin muhannadu ko sabanin har yanzu ayat don ka nuna cewa a gane dai har yanzu larabcin Allah fauka kulli arabiyatin mun ji wannan ko imil qayyim al-jawziya ya ji wannan yahi mai dadi shi yace yace wa hadha asahhu taqdirai wannan shi an mahi inganci bisa ga wancan takadiri biyu ya ce wancan wanga ya yi daɗi ya ce amma wasiha takadirin salisu bari kara mana uku shi ma yana da daɗi ana cewa hakan وفيها تقدير تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله yace fassara ta uku kuma ya ana ita ma tana da shahidi cikin Qur'ani da cikin waƙoƙi shine me shine an ta kuna man ita man din nan waman tabaka mil mu'minina fi mawdi'i raf'in ita ce ta fi mahall raf'in bil ibtida akan matsayin mubtada'i sai a ce hasbuka Allah magana ta cika shikenan full stop bayanan waman tabaka min al mu'minina sai a ce jumlatun mubtada'a fi fi mahall jumlatun fi mahall raf'in mubtada'un wa khabaruha mahdhufun taqdiruhu su ma hasbuhumullahu muna da ita cikin qur'ani wa adhanun min Allah ihim wa rasulihi anna eh, Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu wa rasuluhu ko ba haka ai take ba ba ta kira saba ba akwai kira'a wadda ba ta saba ba wa rasula ta halatta jaza amma ta saba wa rasulu sannan akwai kira'a wadda ba ta saba ba ta shizuzi ba ta kure wa rasuli ko ba haka ba ita kure ita to sai mu koma ga qira'at wadda ka damma sai mu ce wa azan min al-wars annallaha Allah ya yi shela ya ce a faɗa ma duniya annallaha haƙiƙa ubangiji bari'un ya barra min al-mushrikina daga mushrikai babu shi babu mushrikai min harfu jarrin al-mushrikina majrurun bi wa alamatu jarrihi al li'annahu jam'u mudhakkar salim ko al mushrikina al sai a ce jumla ta tayi ko anna allaha bari'un minal mushrikin ta cika full stop wa rasuluhu sai ka ce wawu wawul ibtida'i ba al-adafi ba ibtida'i rasulu sai ka ce mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu zahira ala allahi ludin nan wa huwa mudafun hu al-alhawa ce ba hu ba alhawu sai ka ce damirun muttasilun mabnin ala dhammi fi muhallimi fi muhalli jarrin bil idafa ko rasulu ai mudafun na ila ismul jalala ila ila bamiri ko kaga bamiri fi mahallin jarin yake to in ka ce wawu harful ibtida'i rasul ka ce mubtadi'i ka ce mudafun din ka ce mudafun ilaihi to ina khabari sai a ce wa rasuluhu kadalika kalima kadalika sai a ce ita akhbari amma mahzufa na don ba a bukatar maimaita ta annallaha bari'un min shirkina shi ma rasuluhu kadalika. ko ba haka ba to tun haka na sai mu ce haka a ita ma mun aiwata ta haka ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu sannan dai haka nan hasbukallahu ta kare wa man ittaba'aka minal mu'minina kadhalika kadhalika ni suma hasbuhumullahu an fahimci wannan wannan shine kashin larabci duka larabcin ka uku ne ka dauka yayi kuma kana hita da kida kala ya amma kakka dauna uku wanda shine yan bid'a tun na asali ba fa yan yau ba tun na asali suna ɗaukar ta in suna sun ce Allah don Allah don annabi dai lokaci ita ce kauli na hudu waɗanga ingantattu dai ana cewa haka nan sauran gudagga kuma in na shiga ciki ba a cewa haka nan in na shiga kuma ban kare ta mu insha Allah ka kawai duk mu kiyaye ko da naman ce a tuna min me yasa a cikin hadisin inna mal amalu bin niyyat ya zamu fassara shi akan wannan ka'idar ko ba haka ba eh kan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi ko ba haka ba a tun a tuna min da wannan insha Allah wata tahlili zai zo <clears throat> na'am insha Allah ka haka dai malamin aqida malamin qur'ani malamin hadisi malamin Allah ko ko mi za karatu in dai kana son ka ba addini gudunmawa to sai ka karanci loga ko ba komai ba sai ka kare a gitta ma ko a lalata aqida da sunan larabci kila fahimta da sunan larabci dama dai ta nan suka biya dun yan bid'a ba na yau ne ka magana tun na asali babu wasu da hadisai shi yasa su ga hadisai wahum khan kwambar suke yohi suke ga hadisai ba san koyi ba shi yasa aksar hujjojinsu da hadisai mawdu'ai da hadisai da'ifai da hadisai kaza kaza babu inda suna kai ahli suna gaban go su mace sai an taho loga ko ba haka ba sai su yi kata kata da shi sai ya gum shi na bai iya ba bai iya komi ba cikin luga to shi kenan wallahi luga tana kare ka kware da gaske yawwa wannan karatun da yawa ya ci kufe fa kila bari sai an nazarta lokaci na tafiya akwai karatun mata ina jin bari mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba bulada abinda muka kusura Allah shi gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik